أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن مسلمي kamar kullum tare da ku muna jaddada godiyanmu ga sarki Allah maɗaukakin sarki wanda ya halicci kowa da komai ya halicce mu muma ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa ne wanda suke fahimtar da mu da al'ummar mu baki ɗaya kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wata'ala ya fi yarda da so da ita muna fata gare shi Allah nan maɗaukakin sarki ya ba mu baiwa ƙari akan ni'imomin da yake mamu na samun fahimta da addinin shi da kyawo da kuma samun ribauta a cikin wannan duniya ɗin da ranar gobe lahira bi haƙƙi muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin yan uwan musulmi a yau cikin wannan darasi namu muna so mu yi ishara ne ci gaba ga darasin da ya wuce bayanin munafici da kuma munafikai a cikin tarihin addinin musulunci mu sani cewa munafici su munafikai ɗin nan da shi kan kai shi munahicin da aka zanki a cikin lokacin addinin musulunci menene tarihin shi menene asalin asalin shi duk da kyau muna son mu ɗauko abin tun daga tushe ba su wane ne suka kawo munahici a cikin daular manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wannan muke son mu nuni ba muna so ne kawai mu yi tsokaci cikin abin da ya shahi munafici a zamanin annabi kaɗan daga cikin tarihi shi an samu kenan cewa wannan zancen manahici da munafikai wani abu ne wanda cikin musulunci Allah ya jarabci musulunci da shi kamar yadda ya jarabci duk addinai sai ka samu cikin kowane zamani akwai mutanen kwarai akwai wanda kuma ana amfani da su don a zalunci mutanen kwarai a nan wurin mai littafin ko kuma ce shi da kanshi turmizi sun da an samu littafin shi da sunan da sunan shi sahihu tirmizi ya zo da wata riwaya ta abu sa'id al-khudri kenan wanda littafin na ahli sunna ne wanda muke muku magana yana daga cikin sahihai guda shida wanda suka yarda da su sahihu tirmidhi shi wanda littafi din ya zo da wannan riwaya ta bawan Allah nan inda yake cewa shi ya sani lokacin annabi in suna so su gane wane ne munafiki ka san miye ma'auninsu suna da babban ma'auni wanda duk suka ga yana ƙiyayya da imam ali to sun tabbata wannan munafiki ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ba shi wannan ma'aunin ba wai kashin kansu suka ƙirƙira wannan ma'aunin ba don su zanki tantance munafikai daga waɗanda ba munafikai ba a'a manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam shine yace musu ya ali la yuhibbuka illa mu'min wala yubghiduka illa munafiq a wata riwaya yana cewa ya ka imamu ali ka sani kun mutane su sani cewa ba mai ƙinka ko kuma harko ba mai sanka sai wanda yake mumini kuma ba wanda yake ƙinka sai munafiki a nan ne akan wannan ma'aunin da manzan Allah ya ba su da sun ga wanda yake bai iya tahammuli bai iya haƙurin zama da Imam Ali sun san cewa wannan manahiki ne san bai bai iya zama da Imam Ali bai iya tahammuli yayi haƙurin zama da Imam Ali kana gane cewa manahiki ne amma wanda duka gani yana son zama da Imam Ali saboda ilimin shi da takawar shi da tsoron shi karuwa in dai ka sanar za ka karu da shi to wannan mumini ne na kwarai ne waye ruwaito wannan sai wa tirmidhi kenan kusan ba ma tirmidhi ba in muka duba cikin littattafai gaba ɗaya na sunna da shi'a sun zo da wannan waƙiya wannan haƙiƙa ɗin ta cewa imamu ali ya kasance tun zamanin annabi shi ne abin nuni ga muminai kuma wanda yake ƙin shi Shi ne munafiki kowa ya sani mutum yana iya komawa shi yasa ai ana manzan Allah yana ƙaura daga wannan duniya ɗin sai aka samu al'umma me suka yi tunkaro kawai sai aka nihe shi kawai da ƙiyayya saboda saƙe-saƙe da wasu sahabai suka yi a nan kenan mun gane kaɗan daga cikin abin da shi wannan mutumin yake son ya nuna mu tirmidhi da kuma abin da muke son mu gane dangane da abin da ya shahi manahici da manahikai ba shi kenan ba a nan wurin za mu zo da nuni na musamman wanda ke nuna cewa sahabbai sahabbai ba yayyuwa a ce manahikai ne ku saurara da kyau sahabi amma na hakika. ba yiwa a ce mana saboda haka nan kenan bai ma kamata ba wannan kawai an are magana ne muna son mu kenan aro ne aka yi cikin magana sai dai mu waɗanda suka yi zamani da annabi don nan sahabi me sahabi na ƙwarai amma in kaci an ce munahiki kenan duk wanda suka yi munahici a zamanin annabi mu a wurinmu hakikatan ba sahabi ba ne bai kamata a ce mishi sahabi ba amma ku zo mu ji su ahli sunna a wurinsu ku ji da suke tarifin wai sahabi suna cewa mallakiyan nabiya mu'minan bihi wa mata alal islam fa huwa sahabiyun wanda duk ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ɗaya daga cikin ta'arif ɗin da suke kawowa dan suna da ta'arifai daban-daban amma dukansu dai suna nuna wani ma zai nuna cewa ko da zamani kai da annabi to kai wane ne kai wai ka zama to sahabi ko da kau kai baka taɓa ganin annabi ba an haihe ka ne kawai zamanin annabi tana yi wa an haihe ka yau gobe manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kaura kai sahabi ne ko da yau aka haika kenan dai kai zamani da cewa annabi yana raye kai ma kana raye amma cikin wannan ta'arifi din wanda muka karanta yanzu mallaqiyan nabiyya mu'minan bihi wanda ya haɗu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma yayi imani da shi sannan kuma ya mutu akan musulunci wa mata alal islam shi ne mi shi ne sahabi to da wannan ta'arifin ma nasu kan kan shi muna gane cewa munafikai ba su shiga ciki saboda su ba su mutuwa akan musulunci kenan anan nan wurin ahli sunna da shi'a kusan sun haɗu wuri guda kan cewa wanda duk ya kasance munafiki to ba sahabi bane sai ka lallabewa za a yi matsalan mu da su dama menene ne kenan matsalar shi'a da sunna su suna nuna cewa wasu sahabban wanda shi'a suna ganin munafikai ne amma su a wurin sunna ba munafikai ba ne nan ne duk babban matsala take kenan wasu lokutan matsalolin suna tasowa daga a ce akwai munafiki ahalus sunna ba su yarda ba sana da wannan babban matsala ɗin na cewa dukkan sahabbai su a wurinsu na ƙwarai ne ba su son su ji kana cewa akwai munafikai cikin sahabbai ba su so alhali kamar da muka nuna cewa wannan haƙiƙa ce cikin musulunci akwai ta littattafan ku karanta akwai alƙur'ani ga yanan kayan ma littattafai na sunna mun karanta ayoyi ga sunan waɗanda suke nuna cewa akwai munafikai cikin mutanen da suka yi zamani da annabi wanda suke tare da shi wanda suke kewaye da shi har ma wasu yi tsananin suna kusa da shi bai ma san su ba dibi yake kawai na kwarai ne su annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda kyawun halin shi kuma yana mu'amala da su mu'amala mai kyau wasu sirrin su ma sirrin annabi ma yana gaya musu saboda yana ganin mutanen kwarai ne alhali suna nan suna sare shi bai sani ba la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sun wahalar da annabi sun wahalar da musulunci ga baki ɗaya irin wannan mutanen tambaya annabi yana rasuwa me zai faruwa suna kusa da shi sosai to annabi yana rasuwa me zai faruwa shi yasa za mu zo da alamomi wanda suke nuna cewa akwai wada babban magana cikin musuluncin nan akwai abubuwan da suka faru na sahabbai wanda ya kamata lalle lalle mutum tun yanzu ya bambance sahabi na kwarai wanda ke tare da shi in ma an ɗauka cewa duk mu ba su sunan sahabbai har munafikan a ba su sunan sahabi amma dai mu yi ƙoƙari mu san su matsala ba mu kaɗai ke da ita ba har zamanin imam alin kankan shi sahabban saboda su munafikan sun yi ta aiki ta da sun ruɗe mutane lokacin da aka zo yaƙin jamal nan imamu ali nan wace ce ki yaƙi da shi aisha matar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da ita da su talha da su zubair saboda an ruɗe musulmi wasu suka rasa ma ina ne za su bi ɓangaren Imam Ali za ko ɓangaren Aisha da ita da su Talha da Zubair a nan wurin wasu za gani wai saboda raunin sanin su da musulunci me suke yi wani yanayin amaliya ne riyadiyya ma'ana yana kallon adadi ne ya ce bari mu yi aiki da adadi idan da ke da adadin sahabbai manya-manyan sahabbai to can muke kenan nan wurin nan wurin misali kawai Imam Ali ne amma nan wurin ga Aisha kuma ga Talha ga Zubair kenan nan ne wurin gaskiya ku ji kuma duk su suka kawo irin wannan rigingimin kai cikin musulunci shi yasa muka ce babbar tambaya in idan annabi da ran shi akwai munafikai har ma bai san wasu daga cikinsu ba to bayan tahiyar shi me zai faruwa ba shakka za su kankame duk wani wuri wanda annabi ya bari su yi abin da suke so shi ya sama kenan bayan mun fahimci bayan mun fahimci za mu zo da wata ishara nan wurin cewa kenan wannan ta'arifin da muka kawo don kai mutum ya ce ina muka same shi na sahabi an samo shi ne ibn hajar al-asqalani shi ya kawo shi a cikin littafin shi al-isaba fi tamyiz sahaba wannan littafi nashi cikin shi ya yi bayanin sahabbai da ta'arifin sahabbai sai mutum ya koma ciki daga nan wurin muna gane cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam tun a zamanin shi kenan akwai sahabbai wanda ya yarda su na kwarai akwai kuma sahabbai wanda bai yarda da su ba kamar da muka ce saboda alƙur'ani ma daman ya bayyana mashi akwai na kwarai akwai masu raunin imani akwai munafukai tun a nan wurin manzan Allah ya ɗauki mataki wasu ya nuna musu cewa su na ƙwarai ne har ma ya musu wasu daga ciki bishara ta haƙiƙa aka zangi ƙirƙiro hadisai ana azama wannan sahaban na cewa Allah ya musu bishara da aljanna alhali ba gaskiya bane. akwai wanda da gaske annabi lokacin shi ya bayyana ma mutane cewa su wannan ‘yan aljanna ne. Ɗan uwa na kaka ce, an rikita maka kwakwalwa yanzu kai baka ma gane ina ne haƙiƙanin abin ba shi yasa muke cewa ka yi nazari ka sa hankali ka yi nazari ka sa hankali ɗaya daga cikin tambayar da za ka iya yi me yasa ga sura ta munafukai ga ayoyi kan munafukai da yawa cikin alƙur'ani annabi ya yi ta fama da su a wurin yaƙi ya yi ta fama da su amma yana tahiya shuru kake ji ba zancen kai amma rasa ina suka shige aha to su ne suka yi ta haddasa fitina cikin musulmi a haka yi ta yaƙi kai yanzu wazifar ka ne ka zaɓi mutanen ƙwarai mu mun sani mutanen ƙwarai su ne wanda annabi ya bari ɗaya daga cikinsu imamu ali Kaka ce baka san za zaka dogara ba ga imamu ali bayan Imam Ali ga Imam Hassan ga Imam Hussein sannan ga kuma ‘ya'ya tsarkaku wanda suke hitowa daga tsatson Imam Hussein alaihi salam. Wannan shi ne abin da muke so mai ishara a kan shi a yau cikin wannan darasi ɗin cikin ci gaba za mu zo da wani cikakken bayani mu ƙara hidda muku shubuha gaba ɗaya mu fahimci addini sosai yadda ya kamata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin